سلام هي حتى مطلع الفجر wannan dare mai albarka alheri ne gaba ɗayansa tun daga farkonsa har zuwa ƙarshen sa lokacin da alfijir zai bullo kaɗan daga abin da waɗannan ayoyi suke koyarwa falalar daren lailatul qadri akan ragowar daren shekara tsarkake niyya a cikin ibada yana daga cikin sharuɗan karɓar ibadar haɗuwar addinai a tushen aƙida abu ne da yake sa a karɓi saƙon da annabawa suka zo da shi.